wanda kuma ya yi daidai da uku ga watan maris miladiya dubu biyu da ishirin da shida muna makarantar sahaba ne da ke tsohuwar kasuwa a cikin ƙwaryar birnin sokoto domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan a cikin ci gaba da tafsirin muna cikin suratul qalam wato suratul nun wal qalam za mu tashi aya ta arba'in da biyar kamar yadda za mu ji a bakin adaramma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأملي لهم إن sallallahu alaihi wasallam game da shanin kafiran makka da kuma waɗanda ire-irensu Allah ce wa umli lahum kuma ka jinkirta musu ka dakata musu inna kaidi mati lalle ne dabara ta da na haƙa musu tarkon nan da na haƙa musu Allah ce matinin mai ƙarfi ne duk wanda ya fada cikin wannan tarkon don iya da kai ne kuma ba mai hissai Allah kaɗai ke iya hidda shi ya Allah ka muna tsari ga barin fadawa cikin tarkunka Allah ce am tas'aluhum ajran ko kuwa dai sai annabi sallallahu alaihi wasallam tambayan su kake yi cewa su bayar da jinga kafin su shiga musuluncin sai sun sai form sun yi rajista ya kasance ba su da kudin sai form ba su da kudin sai rajista ko kuwa su ga cewa eh, abin nan fam din ya yi tsada rijistar ta yi tsada ce sa abba su shiga musuluncin ba fahim min magaramin matsalun idan su suna ganin nauyin wannan jingan da aka azabu su ya sa ba su musulunta ba ko kuwa mai ya faru am indahum al-ghaib ko kuma dai suna ganin gaibi ne Lauyin mafuz yana nan rubuce suna gani ga gabansu fahim yaktubun idan suke rubuta abin da suka ga dama ciki su goge abin da suka ga dama su rubuta abin da suka ga dama sai su je su rubuta sunayen su cikin yan aljanna su goge sunayen su cikin yan wuta ko haka nan ne ke faruwa watakila ya zama mu sani ba in ji Allah amma duk waɗannan gaba ɗaya ba su bane saboda haka Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam fasbir li hukmi rabbika kai haƙuri kai muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga lokacin da ubangijinka zai hukunci tsakaninka da su wala ta kun ka sahibul hut kada ka zamo kaman ma'abuci kihi wane ne ma'abuci kihi na Nabi yunus alaihi salam annabi yunus alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala ya aike shi zuwa ga mutane ne kira su zuwa ga bauta wa Allah yadda ya yi ta kiransu babu dare babu rana suka ci musulunta suka yi jinkiri ba su musulunta ba ganin haka lokacin da Allah ya ɗiban bambai na yi ya kere su ɗin tun lokacin bai yi ba sai ya baro gare Allah subhanahu wa ta'ala zai jarabe shi bayan ya baro garin kenan mutane gari sun yi yunkuro ina manzon nan da aka aiko muna mu fi musulunci mu karbi kiran Allah aka ji ba tsawarawan bai ba a ga manzo ba annabi nuhu alaihi salam shi ko sai zai shiga jirgin ruwa domin ya koma garin da ya fito bada ana cikin jirgin ruwan nan fa ana tahiya ana tahiya ana tahiya ana tahiya sai jirgin ruwa ta ba tangal tangal zai nutsa da duk wanda a cikin jirgin ruwa muka ce kai Matuƙi jirgin ruwa tsaya akwai wani mai laifi cikin jirgin za al'adar su kenan da duk jirgi ya samu matsala to lalle ga al'adar su wani mai laifi a cikin jirgin kuma ƙuri'a su yi duk wanda ƙuri'a fi kamma to shi an mai zama da aka sakamako ne sai a ɗaukar ɗaya a jihar cikin ruwa in ya so su su ta hiyar su lafiya lau suka ce akwai mai laifi aka tsaya aka ce to su a yi ƙuri'a tun ne da kowa ya faɗin cewa shi an mai laifin aka zuwa ka yi ƙuri'a sai ga ƙuri'a ta kan ma annabi yunusa alaihi salam cikin jaraba ubangiji suka ce to mota ba sai da kai hakuri ba al'adamu duk wanda irin kuri a ta kama a to ba mu yadda ko dubun mutane su halaka sai dai shi mu jefa shi ruwa in ya so kuma mutane su tsira da dukiyarsu yadda babu matsala an ka jefa shi ruwa suka kama hanyar suka tafi ana jefa shi ruwa Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni wani kato turkihi da a cikin ruwan mazan toshe haɗiye shi ihi ya so ya haɗiye annabi yunus alaihi salam yana ta cikin cikin kihi yana kama su la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin zikirin da annabi yunus ya kama yi kenan saboda haka duk kina cikin matsuwa to kama wannan zikirin Allah na hishe ki cikin wannan matsuwar da kike ciki ga ade cikin eh, cikin eh, teku sannan ga cikin cikin kihi kuma duhu cikin duhu annabi Yunus sai kama haka a kwanan arba'in kina cikin cikin kihi kuma cikin teku sannan Allah subhanahu wata'ala yace ce annabi Yunus ka kuma ba don zikirin nan da kake yi ba safi ba batsinihi ila yau mai ba'afus da ka saura cikin cikin kihin na har ranar tashi alkiyama Allah ce fa nabadnahu bil ara muka umarci kihin nan cewa maza ya je hurzar da annabi Yunusa bakin ganga kihi ya je can bakin ganga ya hurzar da annabi Yunusa ko da aka hurzo shi ga shi duk da jaririn da aka haifa yau ya fi shi ƙarfin jiki ya ne na cikin cikin kihi ya yi fatan-fatan ko moki zai iyawa Allah na wata ala ya ci gaba da reno ne ya ci gaba da reno ne ya ci gaba da reno ne har ƙarfi ya ta dawowa ya sannu sannu sannu sannu sai Allah ya tsirar da abin da kankana Allah ya tsirar da kankana kusa gare hada da ƙarfi ne fara kawowa kankanan nan layi ita abinci ne ya kama cin kankanan nan har lokacin da ƙarfi ne ya dawo tukunan rada annabi yunus alaihi salam sai ce ya kama ci gaba da wa'azi Allah ce to wannan darasi ne saboda ka duk wani malami da ke kira zuwa ga addini Allah shi ba garaji sannan shi ba kushi da zaran duk ka sa kushi to lamarin ka zai lalace sannan ka sa garaje kana ganin ba a kira Allah da wuri ba ba ba yi za ba shi kenan sai ka husata da mutane to lamarin ka kuma ba zai kyau ba to Allah subhanahu wataala ya gwada wannan abin ne ga wanda yake manzo ne domin duk wani wanda ba manzo ba ya san da cewa fa duk da manzo ga yadda Allah ya jarabe shi kada balle ni da ban kai matsayi ne ba mu gane Allah na iya jaraba mu fiye da haka ne to saboda haka sai Allah subhanahu wataala ya ce ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh, fasbir kai hakuri kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa lokacin da ubangiji zai hukunci tsakaninka da mutanen makka kuma da ya haƙuri Allah ya yi hukunci sai da suka kore shi ya bar makka suka ce lalle sai ka bar mu na gari tun da dai mu an mahi yawa masu bota mu goma kan da mu muka yi yawa ko musulmi nawa ne cikin garin makka za mu kyale ku ku mu cikin garin saboda ka lalle sai ka bar mana gani Allah subhanahu wata'ala yace ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tattara ka bar gani iko Allah Allah ba da su shi har da gari amma kuma yace to a bar musu garin lokaci an san garin bai yi ba yau Allah na karantar da mu yadda ake kira zuwa ga addinin Allah irin yadda ya kamata a yi haƙuri da kuma sannu sannu sannu sannu komin ka to akwai abin da ya fi ka saboda ka sa hakuri har lokacin da za ka yi ƙarfin da babu wani ƙarfin da zai iya tunkaranka in ba iko Allah ba aka tattara ka bar musu garin makka annabi sallallahu alaihi wasallam sai da hita makka ya waiwaya ya dibi makka yace yuhibbu la wa nuhibbuhu garin da ke son mu muna son shi amma ga shi maki Allah sun hidda mu annabi ya ji ciwon ta cikin garin makka ya bi umarnin Allah ya kama hanyar je madina yana isa madina su ko mutanen madina sun fito tarbolai shekara uku suna gayyata sai na shi baro maka shi dawo madina kawon ne ne an madina saboda haka idan ubanni ne sun kishi to kawon ne ne su ba za su kishi ba yadda kun hakuri ubangiji na bai umarce ne da baro garin makan dawo madina ba lokacin da aka umarce shi sai dawo madina suka tarbe shi cikin murna da jin daɗi suka kai shi cikin garin madina suka ce za mu ba ka kariya cikin garin madina duk wani ɗan ta'adda ya taso maka to muka kamawa da shi cikin iko Allah ya zauna cikin garin madina ya ci gaba da isar da sako shekara ta daya shekara ta biyu an makaɗin suka yi kwamba suka ce kayi kaɗan ko madinan babu kyale ka sai mun isko ka madinan nan suka isko shi garin madina yaƙin badar allah turo mala'iku ya ce to nan kan ban ƙyalewa mala'iku ku je kama muhammadu sallallahu alaihi wasallam yaki an ka kama mai yaƙi ya yi fata-fata da su daga nan sai suka fara shiga sai ta yi musu. shekara ta uku sai ba yaƙin uhudu suka je suka yi gayyatan ƙabilu daban-daban daban-daban daban a daidai cikin madina tun da nan musulmi ɗaya suke a halaka sun yi su a huta ba su yi nasara ba shekara ta biyar eh, hudu shekara ta biyar sai ga yaƙin ahzab suka ce to ba laraba ɗaya za mu gayyato ba har waɗanda ba laraba sai mun gayyato su hankalin masu ya tashi cikin garin madinan fa ya ce don allah mai addabara da za mu yi yanzu ga mutanen da za su sallamo muna ga mu 'yan kaɗan ba mu da isassun makamai ga su sun gayyato har waɗanda ba ba larabawan ba salman al-farisi radiyallahu anhu ya ce a nabi to mu kasar mu kasar farisa kasar iran wadda ka gwamzawa da amerika yanzu ya ce idan haka ta samu ganuwa muke ginawa yadda doki bai iya tsallake ganuwa in kuma ya fada cikin bai iya fitowa ya ce to mu amfani da wuga dabara dama madina akwai inda duwatsu suka zagaye mutum bai iya bi ta wuce shigo gani inda babu duwatsun tunan ne aka ji aka gina ganuwa ko da suka zo za su shiga cikin madina ga ganuwa ba su iya shiga nan ba suna wajen madina musulmi na cikin garin madina na aka yi ta halbayyan kibau da makamantarsu aka kashe na kashi ba su yi nasara ba allah aiko musu iska fa na alaihim rihan wa junudan ga iska ga mala'iku iska na watsa musu kasa cikin idanu mala'iku na bi su da bugewa waɗanda annan suka ce to wallahi mu tserewan mu in ba haka bai koyo babu nasara wa kafa Allahu al-mu'minina al-qital Allah ce to sai Allah ya isar ma mu'minai wannan yakin ya kore gayyar da suka gayyato suka yi ba su yi nasara ba shekara ta shida shekara ta bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku shirya ba mafi umara akwai shekara ta shida aka shirya zuwa umara ana tahiya ana tahiya ana tahiya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga shi ga makka kas kamar misali a ce da bodin ga zuwa sokoto kilomita 20 yace Usman yace na'am zan aike ka je wurin shugabannin makka ka fada musu ka ce musu ga Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi da jama'a sai suna nema a ba su izini kwana uku su shigo maka su yi umara su koma wasu usmanin radiyallahu anhu ya shiga makka ya je faɗa musu suka ce ina wane mu muhammadu a ba ko makka ba kowa an kai an kai an kai an kai suka ce ina bai shiga garin makka shedan ya zo yaya ta cewa ai duk da usmanin sun kashe shi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace to yau ko sai yau ko sai an yi ta kowa ki zo shi mu bai'a mu shiga garin makka na aiki hakiya in ya so mai mutuwa shi mutu mai rayuwa shi rayi ana cikin mu bai'an sai ga usman ya iso annabi yace kul kuru, dada suka ce to sai dai a zo a yi sulhu bana tunda ba su sanar da mu tun da wuri ba ba za a ba su dama su shiga makka ba amma su koma madina baɗi shekara ta bakwai ga hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam su dawo za mu ba su dama su yi umra musulmai suka ci cizo hannu suka ce yanzu kafirai za su hana mu shiga garin makka suka tambaya na bishi wa ba bisa gaskiya muke ba nan yace kwarai bisa gaskiya ko muke ita ta saboda mai za mu tsare waɗanda ba tare da Allah ba masu bauta ma duwatsu a ce su hana mu shiga garin maka mu bauta ma Allah dai ku dakata bisa umarnin Allah muke aiki hmm. sai abubakar ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ka ce fa kai mafarkin mun shiga garin makka fa mun je mun umara mun aske kanun mu yace to ce maka nayi bana kai ba bana na ce ma ba na da yawan wani mun shiga kuma shiga za mu amma bai ce maka bana ba sai abubakar da ya tsani aka zo aka sulhu aka yi alfi annabi sallallahu da wasallam ya umarci sahabbai cewa duk ku je ku yi alfi a soke hadayen da aka zo da su in ya so mu koma garin maka su suka yi zaman su ba wanda ya tashi zuwa alfi suna cike da fushi annabi ya ba da umarni suka kyale suka ki tashi sai mata ta ummu salama yace ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ka san halin sahabbanka ka kai cin yan makka din nan da na hana su shiga makka shine ba suke ciki ba yau ka suka kibi ba sun san ka sun san matsayinka bai yi wa su kibin umarninka amma suna cike da takaicin kafiran makka saboda haka kai da ajiya gora tashi ka fara soke hadayanka kai aski da sun ga haka to ba mai tsayawa shi masa yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi shawarar mata ta ummu salama ya tashi ya kama hadaya kai da suka sai da ya soke eh, saba'in da uku ya zo ya aski gani ya tashi yana haka duk gaba ɗaya sahabbai suka tashi kowa duk wanda adda hadaya ya kama suka hadaya ce suka yi aski sannan suka birkita su hukuma madina shekara na dawowa bakwai ga hijira suka dawo suka shiga eh, makadin suka yi umaratu bisa ga sulhun da aka yi shekara ta takwas shekara ta tara shekara ta takwas da ta zagayo Allah ba wata ala ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam maza shi je garin maka da yaki kowa a cikin maka kashi saurara mai an ka tashi da musulmi dubu goma an ka kama hanya lokacin da ake cikin maka musulmi nawa ne ɗan kaɗan na ne kwanai amma yau gaji sun fi dubu goma suka dumfari makka aka faɗa ma abu sufiya na sarkin makka cewa wallahi yau kan ga muhammadu zan yi da shi da jama'a yau kan ba mu yi musu saboda ka shawarar da muke ba ku bannin makka to allah ku je ku tarbi muhammadu tun da wajen makka ku ba shi haƙuri cewa ga nan an ba shi shi to shi shiga makka ga makka nan duk abin da ya so da makka shi akwai bai yin wani ba suka sulhu da jikin waje annabi ya ajiyar zuciya ya ce to ba babu komi tun da yan wamu kuke aka shigo garin maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sunayen wasu mutane shedannu ɗan yariya wasu ɗan ta'adda ya ce fi inda gansu a kashe su waɗannan ɗaiɗaikun da ya ambata wasu aka gansu aka kashe wasu suka koye suka laɓaɓa suka zo inda annabi suka ce wani haifin tuba mai tuba mai tuba ya ce to ah, an shi tuba mutu yaɗa goma ka ɗari uku da sittin ce zagaye da kama goma ka ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har ɗari uku da sittin annabi ya ɗauki sanda dai ya je dibi wannan gunki ya ije Yake ja al wa zahaq albatil inna albatila kana zahuqa haka annabi ya ta zunguran gumu kan jina ije su amma lokacin da yake cikin makka duk da an baton gumu kan na yasu ya shaka shi amma yau gashi ije gumu kan ake ana yasuwa don lokaci hani kuma ya yi haƙuri har zuwa lokacin da Allah ya hukunci tsakanin ne da mutane ne daga nan shi ke nan maka ta koma musulman gari saboda aka iyaye mata ba zan ka haƙuri mai haƙuri shi ka nasara wanda bai haƙuri to bai nasara saboda haka gidajen mazajen ku da kuke zaune to wallahi ku zan ka haƙuri ku zan ka haƙuri duk abin da ake iya haƙurewa to ku yi haƙuri da shi don kuna ganin bai haƙurtuwa ku nemi shawara magabatan ku, sai su ba ku dabarun da za ku fi ku ta haƙurin har lokacin da aka yi nasara amma duk kike ba ki haƙuri gidan miji to da sai da ki toki littafi ki zan kalli sabbin maza da za ki arma ta yi armaitar ga hito ta ma armaitar ga hito wannan ciwon da ce kai ba ku ita ba ku aikin banza za ka yi ta halaka kuɗinka ga banza ba haƙuri za ta ba ta zama armi ki fata sunan gaban banza da abin da ke yi haƙurtuwa da haka mu ka haƙuri annabi yunus alayhi salam da allah ya jarabe shi da irin wannan jarabawar shi ke nan sai gashi ya dawo cikin hayyaci ne amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada wanda ya ce ni muhammad sallallahu alaihi wasallam na ji yunus al'ammata daraja da matsayi a wurin allah kada wanda ya haka ne saboda ne don manzo ne ni ma manzo ne ke, to saboda haka ba shi ba kan annabi ya ba da dama cewa eh annabi ya fi shi to mutane za su na kasa darajar manzo Allah shine Yunus a ce tun da ashe ba mai hakuri ne ya yi kaza ya yi kaza da jaraba wanda Allah ya mai to kowa Allah na iya jarabawa a lokacin da ya ga dama abin da ya ga dama kuma ya zamo darasi ga su ko waɗanda ke tafi a baya Allah ya mu dace da alkhairi Allah subhanahu wata'ala yace iznada lokacin da shi Yunus ya daga murya ya kire Allah yana cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin babu wanda ya cancanta da bauta ya Allah sai face zai kai subhanaka sarki ya tabbatar ma inni ni yunusa kuntu na kasance mina zalimi na daga cikin waɗanda suka zalunci kanunsu addu'a da ya kama yi kenan har kwana arba'in tuku an lafi sai saboda ka ke da ke daga hannu ke roƙa abu kina so yau yau ku zan biyan bukata ke awwa annabi musa da ya roƙo da ya roƙi allah allah shi hissai daga bala'in fir'auna sai da aka shekara arba'in tukunan so ga ijaba saboda haka ba sa haƙuri cikin lamari Wahuwa huwa alhali lokacin da annabi yunus yake wannan addu'an wa huwa kazu makzum yana cike da bakin ciki da dana sani a cikin zuciya amma ya zai yi ruwa ta riga tasha, abu ya riga ya faru Allah ce laula an tadarakahu ni'matun min rabbih da wata ni'ima daga wurin ubangiji ne ta taho ta riski annabi yunusa cikin cikin kihin cikin wannan tekun ba lanubiza bil ara da an jefo shi ganga wa huwa mazmum yana wanda ake zargi akan wannan laifin da ya aikata amma lokacin da aka je hoshi, sai ba je hoshi cikin waɗanda ake zargi ba kaddara ce ubangiji ya nufe shi shi kenan kamar yadda annabi adamu aka ce ma ga itaciyar cikin aljanna kar ku kuskura ka ci wannan itaciyar shedan ya rute shi har ya ci itaciyar Allah subhanahu ta'ala bai zarge shi saboda cewa saboda me ya adamu kaje ka ci itaciyar an tambaye shi amma bai zama abin zargi gare shi ba shekara ɗari biyar kayan halicci annabi adamu allah ya rubuta a kan cewa zai ci wannan itaciya lokaci ya yi kuma ƙaddara ubangiji dalili sai ga ciyar ya ci itaciya allah da wa ta'ala sai ce mai alaran وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين fashi tabahu rabbuhu wa ja'alahu min as-salihin sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zafi annabi Yunus alayhi salam bayan yayi wannan zikirin yana mai tuba zuwa ga Allah cewa yayi zalunci Allah ce faja'alahu sai Allah ya sanya shi min as-salihin daga cikin bayi shi salihai a wuce wannan wurin Allah ya waiwaye wuri annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace wa in yakadu alladhina kafaru wadannan da suka kafirta sun yi kusa la yuzliqunaka su sa kai talalabiya da absarihim da ganin da ganin su yanda suke kura ma ido su sa ma ido har sun yi kusa su sa ka bar godabin nan da Allah azaka bisa gare shi ka bar musuluncin da Allah aiko ka da shi lamma sami'u lokacin da suka ji karatun alqur'ani wa yaquluna suna cewa innahu mm, ai shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lama jinunun ku tabatu ne ai mahaukaci ne ko kuma eh, sahiri ne ko kuma boka ne ko kuma mawaki ne a lokacin da ba su samu hujjar da za su doke alkur'ani ba sai suka yi to da wannan kazahi wa ma huwa Allah ce shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma alkur'ani ba wani abu bane shi alkur'ani ba wani abu bane illa zikrun face wa'azi ne gawa lil alamin ka dukka da kai baki daya saboda ku ƙur'ani wa'azi ne ba waƙa ba ƙur'ani ba bokanci ba kuma ƙur'ani ba sihiri ba wa'azi ne ga da kai wanda ya ji ya karba ya amfani da shi ya amfane shi wanda kuma ya bijire zai ga sakamakon bijirewa daga na daga matsayina bismillah بسم الله الرحمن الحاقة ما الحاقة kiyama alhaqa wato mai ƙwanƙwasa. wannan tura makiyya ce an saukar da ita kahin hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina kuma ayoyinta eh, ko dai hamsin da ɗaya ko kuma wasu malamai suka ce hamsin da biyu bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah za mu fara karatun wannan surat ar-rahman mai gaman mabaiwa a duniya ar-rahim mai keɓe wajen kansu a lahira ga mu'minai Allah ka sa mu cikin rama Allah a rana alkiyama Allah ce alhaqa mai kwankwasa malhaqa me ya sanar da kai abin da ake cema mai kwankwasa wama adraka mal haqqa ya sanar da kai abin da ake cema mai kwankwasa ai ilimin ka bai kai can ba kai Muhammad Sallar bai wasallam sai mun baka labari ko ka ji labarin alkiyama baka sani ba sai a baka labari na hakika ne game da alkiyama Allah subhanahu wata'ala ya ambaci wannan sura al-haqqa saboda masifar ranar alkiyama duk sai ta kwankwashi kowace zuciya kowa sai ya tabbatar da lalle yau gaban take zai jiya ga zuciya zai jiya ga jiki alhaƙa ɗin kenan da kuma alƙari'a duk da hiyar su guda Allah ce kan zaban samudu bil qari'a amma sun samu dawa mutanen nabi salih sun karyatar da tafi alkiyama suka ce ina an mutu a mutu ne mutanen mun nawa suka mutu babu wanda aka ji cewa ya taso saboda aka magana tashi wa alkiyama babu ta da samu dawa da kuma adawa mutane eh, a nabi hud sai gaba da sun karyatar da alkiyama Fama ta mudu. Allah ce to su samu dawa mutane a nabi sadahu ule ko da tsagiya an halaka su ne da tsagiya da tsawa wanda ta wuce iyaka ba ko wata tsawa kunnen mutum ka iya daukan jin wannan tsawon ba wata tsawa sai a ji tsawon a girgije a ba a ji ba wata ko an ji sai an firgice to wata an aiki sai an sobe to wannan tsawon da aka aika musu da jin tsawon shi kenan duk wanda aka aika ma wannan tsawon da nan ya kankame an gama da shi kamar yadda na albarushin bindiga ke cewa duk wanda ya kukan albarushin bindiga to ya tsira ta inda ya kaji kukan albarushin a to ka tsira kafin ka ji kukan albarushin ya riga ya gama da don haka wannan tsawon zuwa da ya ji an tattata wannan tsawon har ya ji ƙarshen wannan tsawon a toshi ya tsira amma mutum na ji yana shekawa lahira to da tsawa allah halaka su ɗaya daga cikin rundunonin ubangiji ke na tsawa wa amma adun Allah ce amma su adawa mutane annabi hud fa huwa bi rihin su ko da iska aka halaka su sarsarin mai tsananin sauti atiya mai karfin kwarai da gaske adawa masu ji ne da karfin jiki da tsawo da kiba Allah ce bari sai na haifar muku da bayan gida da aka tashi halaka su sai aka aiko musu iska sai iska ya sama da ɗayansu shina ganin shi wani nawa ya yi sama da shi shi shago ne ya sama da shi kowa ya buɗe shi halake wanda ya kani ba babu kowa ga yadda kina shi hulli sama wadda takarda ka shi hullumi sama sai a tsaɗe shi da ƙasa shi ke na zama da shi ba ga mai kokowa da kai ba bali kan mai iskan da aka aiko musu kenan ya ɗaiɗai da su duk gaba ɗaya halakar su Allah ce sakar ha alaihim Allah ya aiko musu wannan iskan ne sab'a layalin dare bakwai ya ta ayyam da kuma yini takwas kwana bakwai yini takwas hukuman wanda duk gaba ɗaya ga ƙarshen su gaba ɗaya datsa ƙarshen su tun farko har ƙarshe don aka halaka su kullun har kwana bakwai ta buga wannan iska ake yi menene wannan iskan ya bari ba abin da wannan iska ya bari ko da ganin iska ya tazo suka ce madalla madalla madalla ga girgije nan ya ruwa za mu samu ruwa za mu samu Allah ce a'a ba ruwa za ku samu ba wannan azaban nan da kuke cewa hudu ya kawo muku wannan azaban nan take ba sai ranar alkiyama ba to wannan ita ce wannan azaban da muka aiko muku. kuma iska ne da halakawa a cikin wannan girgizar nan da muka gani suna cewa haza aridun mamfiruna Allah ce bal huwa mas'ajalun bihi rihun fiha azabun alim da Allah ya sako iskan Allah ce tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha iskan nan ya ta halaka da kuma jarkake da nike da wace da yamutse duk abin da aka umarce shi duk gaba daya mu'minai na cikin garin amma ba abin da ya Allah ce fa asbahu la yura illa masakinuhu ko da aka waye gari to abin da ake gani sai mai kangayensu ga kangayensu nan ina mutanen da a ciki ga kuma kankame sun zama awa itacen da za a ɗauka sa ga wuta a waku fituran dabino ga mutum guda sheme tsayi Allah subhanahu wata ala ya mutu in ka gane kwance kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata ka kace da kututturen da bino ne Allah ya fatara alqawma fiha sar'a za a ga mutane cikin wannan iskar ga sunan kwankwance ka annabun a'jazu nakhlin khawiya ka ce dai kututturen dabino ne da aka sare aka bi aka daddace ga sunan kwankwance idan ƙyar guda Allah ya zama ne ina tsaurin kan ba wannan bala'in na nan duniya ba wanda a can lahira shi na jiransu shi an mafi bala'in inda na nan duniyan ne shi ke nan an gama ranar shi ke nan iyaka da ake an mutu an mutu ko to ba in an mutu ma to lokacin ne ma bala'in ya fi tsanani Allah shi muna tsari da fi jere Allah Allah ce ka annahu ma'ajal ka ce kututturai ne nakalin na dabino khawiya waɗanda an nan kwakwaɗe Allah ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam fa hal tara lahu min baqiya kaga wanda ya tsira daga cikin su tambaya ce Allah subhanahu wataala yake yi amma korewa da yake yi amma tara lahu min baqiya babu wanda ka gani aka ce ya tsira ya wanzo ya tsere daga cikin wannan azabar babu sai dai ba a nufo da shi ba na nufo da shi to shi ke na an gama Allah na babu irin waɗannan misalan da yawa yawa aka ruwan sama da iska mai tsananin ƙarfi iska zai tsaye da wasu gidaje ya halaka wasu dukiyoyi amma wasu gidajen ba su kotar an yi ba suna nan tsaye su daren ka ce dai su iskar bai bi kansu ba iskar ya bi a kansu amma allah bai ba iskar umarni cewa wannan gida a ya mutu shi ba gidajen ne da allah ya ɗaiɗaita ya ba umarni iskar nan ya aiki a can ne ya aiki iska bawan allah ne yana aiki ne da umarnin allah inda Allah aike shi can yayi za ka ji an ce an yi ruwa shiya kaza shiya kaza ko ɗaf to ruwan sama aikin shi Allah ne cewa je a yi wa mutane shiya kaza ruwa mutane shiya kaza suka abazu sai wata rana sai ku ji ana ruwa shiya makwatanku kuna jin sautin ruwa kamar gasu gasu gasu za su isko ku amma a ci a can yi. to ba a yi ko ba bayan allah ne da umarni allah suke aiki haka iskan da aka aika ma'adawa su ma da umarni ne suka yi aiki saboda haka suka halaka kahirai amma suka bar mummanai kuma duk cikin garin guda ake sai mutum ya sha mamaki to a nan muka kai gabar da ya kamata a ce mu tsaya mu waye tambayoyin da ke gare mu abinda makaranta daidai Allah ba mu da ke ciki kuskuren da ya faru a bayanin da ne Allah ya fi mini kuma ya tsaye da wannan kuskuren cikin zukatar mu saurare wa subhanaka allahumma mu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ya saka malam da masu alkhairi da masu sauraro da ke daya Eh, akwai wasu sauran tambayoyi na jiya eh, ta farko ta ce malam don allah tafsir din bayan sallah eh, a sa masu shi ranar laraba ta jama'a kun iya ko abinda wata ta roƙa kenan in kun ce eh kun gamsu to shi kenan ya yi to allah shi kai mu lahiya da yawa sun ta ba da sadakoki daban-daban kuma a kan bukatu daban-daban suna neman malaye masu addu'a wasu ‘yan uwansu na hannun ‘yan ta'adda wasu kuma eh, Allah ya shirya da ‘ya'yansu da kasuwanci da sauransu dai wanda malam yana yi Allah ya taka mai da alkhairi kuma Allah ya taka ya biya bukatu. Asana makallahu yau tambayoyin da ya dole rikicin aure. Ashe ya babba rikicin. Bismillah. Na. Eh, wannan ta ce malam ya sake ta ta gama idda ta ƙare. Ta yi wani aure bayan ta yi haihuwa hudu da can ɗan suka rabu sai mijinta na farko ya sake dawowa shi ne take tambaya mijin da za ka koma mawa na farko da ya giya aure nawa za a daura auren tambaya ce mai muhimmanci kwarai da gaske kuma tambaya ta ilimi sanin kudin cewa suke uku tuwa iyakan Eh, saki da ɗa namiji in ba ne saki biyu to idan ya kasance saki uku ya yi mata duk gaba ɗai ta je ta aure in ta dawo to da ya iya uku kuma za a kuma eh, ɗaura auren kuma amma inda saki guda ya yi mata jimai ce ta ba hata dai ta yi aure ta dawo yanzu kuma ana so a koma wannan auren sai ce to saura giya biyu tsakaninsu da da fisa ya giya biyu za a ɗarma ‘yan kuma saki biyu ya mata har ta gama inda bai mai ta ba ta je ta yi wani aure yanzu ta damu yana so ya maije ta sai ce to saurayi ya giya guda ba tsakaninsu da fisa ya giya guda za a ɗarma wannan armina in ya so da a ta tangar tangar ta amma tun da sakin gaba ɗaya sun ƙare to yanzu kasa za a koma in za a ɗarma musu arme bisa yi gwai uku za a ɗarma arme kuma ya gwar masu ƙarfi eh, sai dai su ta haƙuri ta san hali ne ya san halinta hmm, Allah sa mu dace da alheri. to sai mai tambaya ta gaba ta ce mijinta ya yi wata hudu baya kwanciya da ita kuma ta yi masa magana ya ce bai da lafiya ta kai ƙararsa ga iyayen shi sun yi mai magana bai ji ba ta ce ta gaji da zama da shi haka tafiya take eh, shimala yaya za ta yi ta kowa ta ne in yana da lahiyar kasani in bai da lahiyar kasani saboda haka yanzu babban dabara da hannunta in tana iya haƙuri ta ci gaba da gwada shi ta hanyoyin da za ta tabbatar da e lalle lafiya abbaida to bismillah sai ta ci gaba da gwada sannan kuma madadinta da shi kamar yadda ta ce wata hudu wannan lokacin yaya ciki akwai alamun rashin lahiya ko babu wannan mai faru da ba rashin lahiya shigo akwai wasu magunguna da ta daina amfani da su da za ta tabbatar da lalle cewa waɗannan magunguna na rashin lahiya ne ko kuwa babu yana da wata mata ko bai da sannan yaya zaman shi gida yana zama gida ko ko a'a ya ta ce shi kai shi tahiya ta ko kan shi dawo duk ta yi kwana ko wannan shi tana aka yi da su ke ta kulawa da su nan kuma wani babban abu cewa ita matan tana tsafta tana kwalliya a kun muke da dariya, ta sabuwa eh ta ji wata ce ana yi ba da lada zama aure zama ce ta dabara da kuka sani zama ce ta dabara wala wata mace da za ka gani waje ta dauke ma hankali inda to cikin gida wanda kake da cikin gida ta yi ta amma ne bambanta ku tsafta kwalliya abinda kai baka bambanta su kenan wata kira ita ma wancan ka dauko kwanar kawo cikin gida ita kuma sai ta koma haka nan wannan ma masu take ta dafar da dahi dahiyar to ta dahi dahiyar ɗin shi kenan saboda haka daga cikin makaman da ya kamata ta aiki da su shine mai tsafta da kuma kwalliya ta zanka wanka tana kwalliya tana sa matsacin tuwaɗi tana kaza ta ga cewa shi wai ni wani irin canji za a samu cikin gidan nan babban magani ne na wannan rashin lafiya wadda shi kawai in kuma ta ce a'a ta gwada ta gani ka hanyar zuwa sai azumi gaskiya wasu matan ko da duk da zama ba ka yi kusa gare ka saboda rashin tsarka saboda rashin wanka saboda rashin wanki saboda rashin kwalliya to yana zarmi ki tuwahi ba dai yin wa tuwahi gare ki ba ba to saboda mai baki mai kwalliya cikin gida ki zanka jawo ra'ayi ne ki zanka jan gashi kina wanke gashi ana tsala miki kiso wanda shi a kiso ki zanka lalle da siffa wanda a shi Allah ya ba ku hanyoyi na kamma maza da hannunku ba ai ke kamata ki ce ke gaje da shi ba shi ya kamata ce ya gaje da ke shi watsi da ke ba saboda haka ni dabara da dabara ke nan da kuma karanta su wanda shari'a ta mai da hankali a kai kenan wanda sai a ga cewa kamar ba wani abu na ba ƴan mace na gida ba ta kwalliya ce usman ɗan goje sai dai wata magana cikin littattafai ne daga cikin bidiyoyin da bin nan eh, eh, babin aure mace tana gida aurenta amma ina ba ta kwalliya amma a ce za a buci wuri ka za ka gani sai ta yi kwalliyar da miji ya mance ma da yaushe ma marabi ne zai ga ta irin wannan kwalliyar to wanda ta nuna ma wannan kwalliyar ta waje saboda haka ki yi kokari ki tambaye shi ki baki komai ba ne ce zai da ki yi kokari ki samu ababen ki sai kayan kwalliya ki zo ki ke ki ki boye abinki na jambaki da bakin gira da wani na da wani na duk gaba ɗaya ki ajiye ko da ka dawowa wata ran da kasuwa da ya ce assalamu alaikum ki amsa sallama sai ya tsaya ya dibe ki wace ke ta ko ko wace za ta ban shi ke nan da rannan rasa sallama da zai ta dabanta da an sa sallama nan za a ga abubuwa sun canza to saboda haka ta gwada waɗannan dabarun ta gani idan har ba su yi ba kuma to wannan kuma sai a ce to Allah shi sauwaka in dai tare suke kwana duka shahida guda sai ne da waɗannan dabarun don Allah ya so za a cimma nasara Allah za a dace da alkhairi na sun mai tambaya ta gaba ya ce mijinta ya sake ta saki ɗaya aka gyara ya dawo kuma ya sake cewa ya sake ta ta tafi ya aiko ya ce ka zo a kwashe kaya daga baya ya zo ya ce ya kama aure ne mala ya halatta eh, haka tana iya komawa to bayanin da aka yi a cikin tambaya saki biyu an kai to saki biyu kuma ba kai karshe ba akwai sauran saki guda kwashe kayan ba matsayin saki ba ne saboda haka wajibi ne in ya ce ya kama arme wajibi ne ta koma ba ta isa ta ki komawa ba sannan iyayenta ba su isa su hana komawanta ba saboda haka su ji tsoron Allah sannan ta yi haƙuri ta koma ɗakinta Allah za mu daji da alkhairi to har yau dai a cikin maza wannan ta ce mijinta baya hissan mata zakar kono a ita da ɗiyanta malam ya halatta ta hissowa ta hissan maɗiyanka idan tana da abin hissuwa sai ta hissan makanta ta hissan maɗiyanka inda yana ba su abinci to shi ke na ita tafiya zakan gonar da shekara sai shekara yadda waɗannan duk haƙurewa aka ta yi eh, a ta hita batunsu hmm, shi don kai ne sai shi kunya na to sai tambaya ta ƙarshe a yau kamar yadda ta ce mana tana wanka sai ta ji sanyi ga makoshinta shin mana sai ta ranka azumin guda eh, ba ta sha ruwa ba ba shan ruwa ta yi ba sanyi dai ta ji ga makoshinta kyau an ji sanyi ga makoshi an gumɗa ruwa ko ba a gumɗa ruwa ba in ba a gumta ruwa ba sai mace to sanyin miyar ba. in ku an gumta ruwa to sanyin ruwan nan ba. saboda haka ai hatara wani alwallah ka an gumta ruwa da yawa cikin baki wani shakawa kada a shaƙa ruwa da ƙaihi don ruwa na iya wucewa saboda haka in ta gumda ruwa ga baki ne ta ji sanyi ga makoshinta to sanya ruwan nan ne to azumin nan ya lalace kuma wannan azumin shi kadai za ta ranka wallahu a'ala eh, sai wata tambaya ta ce mana hukuncin mijin da ya ce duk matarsa ta koma gida magajin shi bakin auren ta kenan in ta koma gidan magaji ne sau to wannan wasu abin da hanyoyi ne da shari'a ba ta so haka ne shi ne yanke ɗan'uwa daina duk da bai dace a ce shi hitar ta hitar zuwa wani wuri ba da izini ne ba to saboda haka sai ta haƙuri don dokar da ya sa mata na cewa kakki ta yi gida ka in inda ba gidan yan uwanta ba ne gidan yan uwan shi ne to ka tafi amma in gidan yan uwanta ne to wannan dole ta tafi don zumunta yake sun yayyanki to saboda haka sai ta ji tsoron Allah katta ta gidan dan uwan nan nata da yake katta ta kuma duran da ta yi wa abin da ya ambata na cewa iyaka auren su kenan iyaka armin ko kenan saboda haka ta ji tsoron Allah ta ji wannan dokar Allah ya sauka sai afuwan wanda wannan ta ce na hukuncin wanda eh, ke fama da ciwon ƙafafu wani lokaci ba ta iya sallah tsaye idan ta yi sallar daga zaune malam babu laifi addinin musulunci ya zo mana da sauki malamai sun karkasa yanayin da ake ba da sallah a ciki har mana lafiya lahiya lau a yi sallah da tsaye ba tare da an dogara ga komai ba in ba a iya yi tsaye sai an dogara ga wani abu to a yi tsaye a dogara in ba a yi a yi daga tsaye ma bisa dogara to a yi zaune ba tare da an dogara ga komai ba in bai yi wa mai daga zaune sai an jingina ga wani abu to a yi da zaune a jingina inda zaunin ma bai yi wa sai da kwance to ai da kwance tsagen dama in tsagen daman ma bai yi to ai kwance tsagen hagu inda kwance gehen hagu ma bai yi to ai kwance rairan kawa na gabas kai na yamma cikin waɗannan matakai guda bakwai abu ne mai wuya a ce ɗan adam zai iya yin sallah da ko ɗaya daga cikin waɗannan matakan saboda haka in ba ta iya yi da tsaye to ta gwada ta gani in ta dogara ga wani abu za ta iya yi da tsaye sai ta gwada ta gani in ta in wata gina ta da za ta jingina gare ki in ya so ke sallanta in haka nan bai yiwuwa to ke sallan da zaune waɗannan matakai guda bakwai in kun zo gida ku samu yan ɗayanku daga zuwa makarantun islamiyya don an karantar da su cikin ahalari sai su ƙare muku bayani wanda sa mu dace da alkhairi amin in hezba sun turo masu bara suna toshe hanya idan an tashi masu za su na ruwa da su ɗan tsaya gefe-gefe din da su waɗanda ke nan bakin garka waɗanda ke bakin gambo masu bara suna roƙo don Allah su zanka ba da hanya ana wucewa don Allah su zanka buɗe hanya ana wucewa kun ji jiya sai da na roƙa cewa in za a wuce a ɗan ‘yan muku ba abin da zai sadaka to ku ko ku zan ba masu wucewa hanya suna wucewa ɗan kuka cushe wuri wa to ba ko ganin ku bali a ba ku sadaka to Allah ku zanka buɗe hanya a zan wucewa in Allah ta yi gobe ta faɗi a kuma rubutu اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا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 Allah ka rufa mana asiri Allah ka rufa mana asiri Allah ka biya mana bukatocin mu na nesa da na kusa kanana da manya na asiri da na bayyane wayanda muka sani da wanda ba mu sani ba wayanda muka tuna da su da da muka manta ya rabbal alamin Allah subhanahu wataala karban mana azumman da muke yi Allah karban mana Allah karban mana karatu alqur'ani da muke Allah karban mana salloli da muke na farin ladin na nafila Allah ka karɓar muna sadakokin da muke yi Allah ka karɓar muna sadakokin ya rabbal alamin Allah ka biya mana bukatocin mu Allah ka rufa mana asiri Allah ka ba mu zaman lafiya wannan gari na Sakkwato da kuma jihar Sakkwato da ƙasar Najeriya da duk inda musulmi yake a faɗin duniya ya Allah ka ba mu ka zama da mu lafiya ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala والحمد لله رب العالمين mata não não